shi inda ba zai haɗe ba ba waɗansu kuma za su dafa mota a yi warware shi ba tun kama a fara irin wannan ihu nan kada ku je da igiya ku je mota ku je da igiya ku je mota handbrake bata handbrake ya tada ita in ya gangara sai kashe na wallahi ba wani sensor za ta bi wannan bata da shi wallahi da ta je ba ta da wani sanso wallahi ba ta da sanso eh, ba ta da sanso ba wani sanso da wanda dai ba sanso an ce masa ya daga glass bai daga glass ba hmm. inda za a samu wurin kama wani haka ke bari wannan kayan kamar hamburg ko yana na a jikin mota in baya juya moton ba ta baka sa eh na sani amma ya kamata a ce ruwa yana juya wurin da aiki yana nan kiran ba sa tura motoci suna ta kan waya waya ana ana ruwa yana ta kasa da kasa mota ba ta da nauyi a kan ruwa Sikiru! Kana motar you push am dey take am go you enter but all of them dem no dey for this side the motor go comot from your road muje muje muje muje. Thank you.